wannan kame dai kamar yadda kwantarola mai kula da shiya ta daya na hukumar alhaji sani madugu ya bayyana a hira da yi da manema labarai a nan lagos ya ce matakin ya biyo bayan rahotanni ne da hukumar ta kwastan ke samu daga 'yan ƙasa na gari da ke tsegunta mata abubuwan da ke kaiwa da komowa a kan iyakokin najeriya to kowane irin kayayyaki ne hukumar ta kwastan ta kama ga dai alhaji sani madugu kayayyakin da gwamnatin tarayya ta hana ta ce kar a shigo da su ƙasan nan waɗanda an haramta kawo su kayayyaki kamar su kaji da suka aka sa su a gidan kankara suka kankare kayayyaki irin su tale-tale mai kankara duk waɗannan kayayyaki su an hana shigo da su da kuma miyagun ƙwayoyi duk da muna da ma'aikata mai kula da ƙwayoyi da sauransu mun samu nasarori masu yawa a cikin waɗannan 'yan kwanaki mun samu shinkafa wannan gwamnati bata hana kawo da ita ba ba hana kawo shinkafa ba amma mutane sun tafi gefe suna ta kokarin sai sun shigo da ita ba tare da sun biya harajin gwamnati ba a wannan dan zango da muka yi mun samu kimanin buhu dubu goma da guda ashirin da tara wanda kudinsu ya kai naira miliyan sittin da biyar da dubu ɗari ɗaya da tamanin da takwas da naira ɗari biyar idan aka kammala biya musu haraji bayan nan mun samu kaji kankararru waɗanda an sa su a cikin na'urar sanyi sun kankare mun same su masu ɗumbin yawa wannan a yau dinnan ne ma muka kona waɗansu domin ba su da kyau da ci ga ɗan adam bayan wannan mun lallaɓa mun kama wasu motoci manya-manya wato motoci waɗanda sai wane da wane mun kame su ƙwaya biyu ne motocin amma darajar kuɗinsu ya kai naira miliyan 94 bayan nan mun kama sabulun wanka da na wanki wanda aka tsallako da su ba tare da an biya musu haraji ba na naira dubu ɗari. da arba'in 48 an tsallako da sukari mun kwace wannan siga mun ajiye shi a ma'ajiyar kwastan kafin gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin mai za a yi da shi na kimanin naira 854 idan ka haɗa wa'annan kaya jimlatur jimlar su gaba ɗaya kayan nan ya kai na naira miliyan 187 da 300 da naira 700 hukumar ta kwastan da ta tabbatar da cewa tana gudanar da ayyukanta tare da sauran jami'an hukumar tsaro da ƙasa da ke sa ido a kan iyakokin najeriya da koya batun shirin nan na asusun bai ɗaya da sabuwar gwamnatin najeriya ta bullo da shi ya shafi ayyukan hukumar ga dai alhaji sani madugu a kowace rana ma'aikatar mu ta samu kuɗi tun kafin wannan doka ta gwamnati ta yanzu wacce aka bayar cewa a dinga zuba kuɗaɗen gwamnati a asusun gwamnatin tarayya mu dama shekaru da yawa da suka wuce wanda duk zai biya kuɗin ɗan kasuwa biya yake yi a bankuna bankuna kuma a wannan a cikin mint daƙiƙa ɗaya ko biyu kuɗin sun shiga sun shiga asusun gwamnatin tarayya bankin da ake kira central bank hukumar ta kwastam yana ɗaya daga cikin manyan hukumomin tarayyar najeriya da sabuwar gwamnatin muhammadu buhari ta sa ido a kai na ganin ta ƙara samun kuɗaɗen shiga a yadda rahotanni ke tabbatar da cewa hukumar ta kwastam ita ce ta biyu wajen sawo wa najeriya kudaden shiga bayan bangaren man fetur baban ya jibrin murya amurka daga lagos a najeriya